This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yammacin yau Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To hawa kungiyar Hamas ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniye a wani hari da ta kai Tehran babban birnin kasar Iran. rundunar sojin ukraine ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa sannan cibiyar kata da ke amurka ta ce zaben shugaban ƙasar venezuela da aka gudanar ranar lahadi bai inganta ba kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari ta sama da sojojin mali suka kai a wata mahakar zinare kusa da wani ƙauye da ke iyakar ƙasar da algeria ya ritsa da wasu 'yan ƙasashen niger Nigeria, da chadi kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuƙi ya fara shawagi a take ya shiga ɓarin wuta kan mutanen da ke nan haka zalika a yayin da najeriya ke ɗaukar harama na fara zanga-zangar gama gari da na matsin rayuwa da matasa a ƙasar ke shirin farawa a ranar ɗaya ga watan agustan nan gwamnatin ƙasar ta shiga lallashin matasan da wasu tsare-tsare da ta ce za ta bullo da su na tallafawa rayuwa domin su dakatar da zanga-zangar da ta ce tana gudun abin da kaje ya dawo gwamnati za ta rika ba matasa wasu 'yan kuɗaɗe da zai rika tafiyar da rayuwarsu kafin su samu ayyukan yi ɗaya daga cikin matakan da ta ce za ta ɗauka kenan sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani muna kuma tafe da shirin zamantakewa tare da zainab babaji inda shirin a wannan makon zai ɗora ne akan tattaunawa da al'ummar jihar sokoto ta arewacin najeriya dangane da shawarwari kan yadda 'yan najeriya za su haɗa kai domin samar da zaman lafiya amma da farko a gyara zama a saurari labaran duniya kashin farko To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Ƙungiyar Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniye a wani hari da ta kai Tehran babban birnin ƙasar Iran inda Haniye ya je bikin rantsar da sabon shugaban Iran. Wani bayani da Hamas ta tura ta kafar telegram ta na cewa an kashe Haniye ne a wani gida da ke Tehran babban birnin na ƙasar Iran. rundunar tsaron juyin juyi halin iran ta ce an kashe ɗaya daga cikin dogarawan tsaron ma a wannan hari da aka kai da asuba kuma ana kan binciken al'amarin nan take dai isra'ila bata ce komai ba mutuwar ta haniye na zuwa ne watanni goma bayan da kungiyar ta hamas mai samun goyon bayan iran ta kaddamar da wani hari a kudancin isra'ila ta kashe mutane 1,200 ta kuma yi garkuwa da 250 isra'ila ta mai da martani ta wajen kaddamar da hare-haren soji a gaza da suka yi sanadin mutuwar falasinawa sama da 39,400 a cewar ma'aikatar lafiyar gaza wadda ba ta bambance sojoji da farar hula a jimlar ta a halin da ake ciki kuma wani tsohon mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa a isra'ila ya gaya ma muryar amurka cewa kungiyar hamas ko kuma kungiyoyin hamas da hezbollah masu alaka da iran na fuskantar mawuyacin zaɓi wajen yanke shawara kan irin martanin da za su maida ma isra'ila saboda kashe biyu daga cikin manyansu a hare-haren na biranen beirut da tehran cikin 'yan sa'o'i kawai daga jiya talata brigadier janar jacob nagel mai murabus tsohon mai bayar da shawara kan tsaro ga firaminista benjamin netanyahu ya yi tsokaci kan wannan lamarin ne a wata hira ta moyar tarho da muryar amurka yau laraba isra'ila ta jaddada cewa ta kashe fa'ud shukri babban kwamandan sojin hezbollah mai hirkwata a lebanon wadda amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci a wani hari da isra'ilar ta kai jiya talata kan wani gida da ke tungar kungiyar a kudancin birnin beirut har yanzu dai kungiyar ta hezbollah ba ta ce ko an kashe shukri ba ko a'a to madalla an jima kaɗan ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar yanzu shirin zai nausa jamhuriyar niger inda wakilinmu da ke can suleiman mumuni barma ya shaida mana yadda wani hari ta sama da sojojin mali suka kai kan wata mahakar zinari kusa da wani kawai da ke iyaka kasar da algeria ya ritsa da wasu 'yan kasashen niger ɗin najeriya da chadi lamarin da ya haifar da asarar rayukan jama'a da kawo yanzu ba a tantance adadin su ba yayin da waɗanda suka tsira ke kira ga hukumomi da su gaggauta ɗaukar matakan mayar da su gida sanarwar da rundunar mayakan kasar mali wato fama ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati ortm na cewa dakarun tsaron kasar da takwarorinsu na burkina faso a ƙarƙashin yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasashen ios sun kaddamar da ayyukan kakaba na haɗin gwiwa a jiya talata talatin ga watan yulin 2024 ta hanyar amfani da jiragen sama a kewayen ƙauyen tinzawatan da zumar kare al'ummomi da dukiyoyinsu daga ta'asar da haɗakar ƙungiyoyin ta'addanci ke tafkawa kan 'yan ƙasar mali matakin da ya bada damar wargaza ma'ajiyar makamai da sauran kayayyaki da lalata motoci da dama saboda haka rundunar fama ta bukaci jama'a ta ƙauracewa wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani in ji wannan sanarwa. ita major general des armées invite la population civile dans le secteur a se tenir à distance. Tinzawatan da ke kusa da iyakar Mali da Algeria nan ne wasu sojojin Mali da 'yan rakiyar su na kamfanin Wagner suka rasu a ranar Lahadi 28 ga watan Yuli a yayin wani kazamun faɗan da suka kafsa da 'yan awaren kungiyar CSP na arewacin mali mafari kenan hukumomin kasar suka tura jirage da nufin shan fansa kamar yadda wani mazaunin yankin da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana ta wayar telefon La bataille a pris fin le dimanche. Le calme a regagné le, le site d'orpaillage. Ya ce bayan fada ya kammala a ranar Lahadi ganin yadda ƙura ta lafa 'yan kasuwa da masu ayyukan haƙar zinare da masu ayyukan haƙar zinare suka koma kan aikinsu a mahaƙar tinzawatan kwatsam a jiya da yamma jirgi maras matuki ya fara shawagi a take ya shiga barin wuta kan mutanen da ke nan da sauran waɗanda ke shirin ɗagawa a motoci wannan lamari ya rutsa da wasu 'yan nishar da 'yan najeriya da 'yan chadi masu haƙar zinare in ji waɗanda abin ya kana a kan idansu sun tabbatar da cewa an samu asarar rayuka yayin da wasu da dama suka ji rauni ko da yake kawo yanzu ba wasu takamaiman alkaluma a kai waɗanda muka zanta da su sun buƙaci hukumomi akan buƙatar aike musu ɗauki abin da aka halbo da an kakkashe mutanen wata gawan ma baka san ma ko taka ce ko ba taka ba duka al'umma nan wurin kwakwance akwai mutanen Nijar akwai na Najeriya jiya ana cikin hawan motocin ne nan wurin aka halbo wannan abin motocin ta sun watsi domin Allah muna neman gwamnati ta taimako mana da abun hawa wanda zamu samu mu fita daga cikin kasan nan kenan mu da bamu ji bamu gani ba bai kamata abin ya zo ya shafi mu ba muna roƙon gwamnati ko ta dakatar da waɗannan ha'a fitar da mutanen Nijar da Allah a taimaka mana muna roƙon gwamnati kawo mana dauki da wuri. Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa hukumomi na bin diddigin lamarin saboda haka ne ma aka umarci 'yan kasar su dakatar da kai da kawo a yankin. sannan an bukaci su taru a wani wurin musamman da aka keɓe kafin a nan gaba a fara kwashe su zuwa gida. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Suleiman Mumini Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Ibrahim da cigaban labaran duniya. To Hawa jiya talata mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin Atalanta inda ta yi magana kan hubbasar da ta yi a kan iyakar Amurka da Mexico tana mai ƙoƙarin dakile tasirin wani batu wanda tsohon shugaban ƙasa donald trump da wasu fitattun 'yan republican ke gani a matsayin wani babban abin yakin neman zaɓe harris na nuni da tsohon matsayinta na mai shari'a inda ta gaya ma dubban magoya bayanta a Atlanta cewa gogewar da ta yi a kotu a matsayin mai shari'a wato ta gunduma da kuma attorney general ɗin california ta ishe ta ta iya tunkarar trump harris ta ci gaba da cewa the Attorney General of a border state. In that job, I walked Harris ta ce a matsayina na attorney general ɗin jihar da ke kan iyaka yayin wannan aikin na yi tafiya a hanyar ƙarƙashin ƙasa daga Amurka zuwa Mexico a wannan kan iyakar tare da jami'an tsaro na tunkari ƙungiyoyin safarar muggan ƙwayoyi da bul'adama waɗanda ke shigowa ƙasarmu ba bisa ƙa'ida ba na gurfanar da su gaban shari'a sau da yawa kuma na yi nasara a ɗaya ɓangaren kuma donald trump ya sha kurarin shirin kare wato iyakarmu amma bai taɓuka ba yayin da tashin hankali ke karuwa a faɗin ƙasar venezuela dangane da zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar lahadi cibiyar kata da ke nan amurka na cewa zaben wanda ake takaddama a kai wanda kuma ya kai ga ayyana shugaba nicolas maduro a matsayin wanda ya nasara a ta bakin cibiyar ba abin da za a ayyana a matsayin demokaradiyya ba ne wannan cibiya mai zaman kanta wadda tsohon shugaban amurka jimmy carter da matarsa marigaya rosalyn suka kafa ta tura kwararru goma sha bakwai masu saka ido kan zaɓe zuwa wannan ƙasa ta kudancin amurka a wani bayani da ta yi da daren jiya talata cibiyar ta ce wannan zaben bai da ingancin zaɓe na matakin ƙasa da ƙasa. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai najeriya inda a wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnatin najeriya ta ɗauka na shawo kan matasa don su jaye daga zanga-zanga gama gari da za a fara a gobe alhamis wasu ministocin gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu sun gudanar da wani taron manema labarai a abuja inda suka zayyana wasu matakai da gwamnatin ta ɗauka don sauƙaƙawa wa jama'a matsalolin da suke fuskanta wakiliyar mu a abuja madina dauda ta halarci taron ga kuma hirar wato ga ƙarin bayani da ta yi min ta wayar tarho ministoci biyar suka yi mana jawabi a yau din nan a babban birnin tarayyar najeriya abuja akwai ministan watsa labarai akwai ministan eh, tattalin arziki na najeriya akwai kuma ministan eh, ma'adinai da karafa akwai ministoci dai biyar hawa to muhimmin abin da suke cewa muhimmin abin da suke cewa shine ana roƙo cewa matasa kada su fito wannan zanga-zanga domin ba a san in an san mafarin abu ba a san ƙarshensa ba. Na'am. An ba mu misali da ƙasashe da suka yi irin wannan zanga-zanga duk da cewa niyyarsu shine su yi zanga-zangar lumana kada komai ya lalace kada wani ya rasa ransa amma kuma a yanzu haka ƙasashe sun zama abin tausayi. Na'am da suka nemi cewa din to suna kira ga matasan nan suwa su dakatar da wannan zanga-zanga waɗanne ne daga ciki gwamnatin ta amsa za ta aiwatar na cewa lalle su haƙura su kada su yi amma ga abin da za a aiwatar. Eh, gwamnati ta buɗe wani shafi ko dandali ta musamman ya kamata yanzu matasa waɗanda suka gama karatu suka gama digiri ba su da ayyukan yi to su yi ƙoƙari su duk wa'annan shafukan za a baza su a jaridun ƙasa za a faɗe su a kafafen yada labarai kowane matashi da ba shi da aiki a yanzu ya yi ƙoƙari ya cika wannan sharuɗan da za a shimfiɗa a wa'annan dandalin gwamnati za ta riƙa ba matasa wasu 'yan kuɗaɗe da zai rika tafiyar da rayuwarsu kafin su samu ayyukan yi buhun shinkafa akan naira dubu arba'in kuma yanzu gwamnati ta ɗau matakin sa ido saboda manyan 'yan kasuwa da ke sayewa su je su ajiye saboda ya tsada su ci gaba da sayarwa a gaba. To duk wanda ya fito wannan gwamnati ta yi alkawalin za ta kama mutum kuma za a hukunta shi. Na'am. haka za a an fito da abinci a yanzu. Daga cikin bukatun nan da matasan suka gabatar akwai batun kiran da suke na cewa a maido da tallafin man fetur kuma maido da farashin wutar lantarki kamar yadda yake a da wanda ana ganin wannan su ne manya-manyan abubuwan da suka jefa 'yan Najeriya a cikin halin da suke ciki. Me gwamnatin ta ce game da wannan? Abin da matasa suka faɗi ya yarda cewa gaskiya ne. Yanzu za a yi matakan gyara ne aka ɗauka. saboda haka maimakon su yi zanga-zanga su yi haƙuri a nemi dandali da za a zauna da gwamnati a tattauna. To Madalla an gaida Madina Dauda ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya da za mu ƙara gyara zama mu shirin shirinmu na gaba. Shirin zama masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke haɗa kan al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar mu A yau ma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya ci gaba da tattaunawa da waɗansu al'umma ne da suke zaune tare ba tare da tashin hankali ba. Suna kuma hulɗa ta arziki duk da shike sun fito daga shiyoyi daban-daban na Najeriya ne, daga kuma ƙabilu da addinai daban-daban. Ga ci gaban tattaunawar tasu. Shirin zamantakewa na wannan mako ya da zango ne a jihar Sokoto. In sunana Alhaji Sani Umar Jabi, sarkin yakin gagi uban kasar gagi. Idan za a yi riko da abin da tsarin mulkin Najeriya ya fito da shi, to kuma aka aiki dan Najeriya ba a caga bako duk inda yake dan nan na yake so ya zanna ne yake. To a amince da haka dan to ina ga wannan zai kawo zaman lafiya. To kai daɗe da yake mun ji al'ummomin da azam cikin gundumar ka kuma sun tabbatar da suna zaune lafiya da junansu wani irin amfani kila za a nuna a hili yanzu a ce zaman lafiya ya kawo a cikin wannan yanki naka to babban amfani da za a nuna wa ga zaman lafiya ya kawo in ka zo yanzu cikin ƙasa ta inda ya zama mini Najeriya irin ta maji da wannan take da zu irin Offer Road irin Mabera za ka iske ga coci ga masallaci kuma ba taba hada ba wani biyu katangar su ma daya tsakanin masallaci da coci kuma ba taba hada ba kuma kowa na da fahimta da juna so kaga idan da babu wannan sai a samu tun da ganin sokoto gaba daya gari ne na musulmai ne to amma kuma zan suna da haƙuri da juriya da wanda ba musulmi shi ma yana wurin ibada kuma ba taɓa shi ba na biyu idan ka dibi yadda eh, suka kasuwancin su a zo a yi haɗan siyasa faɗan kone-kone kuka kayan su ba taɓa ba ba taba shagon kowa ba ba taba wurin gidan kowa ba taba kona gidan kowa ko an ka buge shi ba na uku idan ka zo kuma makarantun ne da ake karatu zaka iske duk su ne akwai dan kabila ibo akwai dan kabila yarbawa akwai dan kabila kudanci da kudanci kudanci akwai yan kabila arewaci da arewa maso tsakiya kuma dukkan su da al'adun su ba ta samun matsala ba zaka iske ma national service nysc so nan ababe ya sa muna abubuwa tare sannan ari na biyu masarauta ta wadda gani yan majalisa na nika tattauna da su akwai fasto fasto cikinsu. akwai wakilan kristoci da yawa wakilan mata da matasa waɗanda duk abin zaburo wanda gwamnati ka so a yi ko wani abu ina bi su duk in bi goyon bayan kowa duk abin da mun ka fahimce shi su kristoci na magana coci coci a haɗa mutane su gyara halayya kaza su ba da goyon baya ga shirarwan gwamnati mu ma masallatai muna haɗi kungiyoyin mata na kan ana haɗi kungiyoyin mata na musulmi ana haɗi to wannan shi nuna akwai zamantakewa ta kwarai kuma hakika yau duk wani abu za a yi yau wanda ya kunshi na jama'a ta sai na ce ina rabaran iliya ina rabaran matthew ina rabaran bulus duk muna bai su mu haɗu mu tattauna menene ra'ayin mutanen su ga namu mu yi matsaya guda wadda ba ta taba interest in ko ba da ci zarafin kowa ba ta zo daidai da interest na muka promotion to kowa sai shi ta yi shi mutane ne ta hannun da suka yadda sai su yadda da abinda gwamnati ta so a yi a nasara sai a samu goyon baya ɗari bisa ɗari ba a samun rejection ba a samun tashin hankali ko ta tsaniya saboda su ne shugabannin addinai su ne shugaban da jama'a suka yarda da su su ne adda aminci da al'ummar su kuma lalle in muna magana da su muna tattauna da su muna wanzar da zaman lahiya muna kara faɗakar da ah, fahimta ne guda muke secondary school guda muke primary school guda muke kasuwa guda muke kuma babu da za mu ke juna dole mu yi hulɗayya wannan so kaga najeriya kenan mini najeriya cikin gidajen mu na sarauta duk yau akwai ɗan ƙabilu akwai matan nan ma auro kuma sun hayayyawa kuma ɗiyansu suna annan tare da mu yau duk majalisa ta walau ɗan dan bayaraba na walau ɗan ɗan ibo ne walau ɗan ɗan eh, tibita walau ɗan ɗan plato eh, duk suna na cikin famili ɗinmu mu kuma mun zan guda kuma kowane suna ya zama sarki cikin ɗiyansu to wannan muna shi aka haɗa kan najeriya kowa ya mutunta wani kowa ya mutunta addini wani kowa ya mutunta kabila wani har yanzu yana tare da ɗaya daga cikin al'ummar da ke zaune a wannan unguwa. sunana reverend iliya ibrahim na Hakan church a nan cikin birnin sokoto wani irin darasi zamantakewa ko kamata a ce ta nuna ga najeriya da ke ita ma ƙasa cewar da adama mabambantan ƙabilu da kuma addinai akwai babban darasi ranar 26 a watan goma sha biyu da ya gabata mun taru da musulmanmu da kiristocinmu sun zo sun taya mu bikin sallar christmas wanda har mun kira media sun dauka an sa a television domin a gani irin kokarinmu na kawo zama lafiya da fahimta juna wanda babban darasi ne don a cikin azumin da ya gabata mun zo nan mun taro mun yi buɗe baki da musulmi da kiristoci tare duka mun sa wannan a media an gani a television domin su a koyi cewa darasin idan mu mun fahimci junan mu addini mu bai kawo mana faɗa ba addini bai kawo gawa ba damuwan daga gare mu ne sa'an da mun fahimci juna za mu zauna lafiya so mun bar wannan ya zama darasi domin sauran garuruwa ko kuma sauran inda ake zaune da mabambantan addinai da kabilu daban-daban a fahimci zama taron shine ci gaban mu shine arzikin mu domin duk inda babu zama lafiya babu ci gaba babu kuma kwanci hankali babu arziki kenan ko kasuwanci ko sana'a ko addini ma bai shiwa in babu zama lafiya so amma in an koyi zamantakewa tare za a samu ci gaba uh, rabaran iliya bayanai sun nuna cewa dai ana zaune lafiya kuma ana jin daɗin zaman lafiya ɗin wani irin hasashe gare ka ko kuma wani irin makoma kuke fata a wannan yanki babban makoma da muke fata a wannan yanki shine mu ci gaba da haɗin kai har ya zama gurbi ga waɗansu malamai da kuma fastoci wanda ba sa cikin rukuninmu ba a sokoto kaɗai ba da najeriya gaba ɗaya a cikin zamantakewa mu nan ba ma duban me zaka ba mu a muna duban me zame ma al'umma ya zama da taimako a gare ta shi yasa har wancan kungiyan ta kafu kuma muke zama tare muke aiki tare sa'annan kuma ina so in mori dama ma in yi kira ga fastoci da malamai da kowanne in rike matsayin da Allah ya bashi idan kwaɗayi ya ɗauke ka kai malami ko fasto ka bi 'yan siyasa za ka zubar da darajanka kuma an ce mutunci madara ne in ya zube bai kwasuwa so yana ba ma malamai da fastoci shawara ba umarni ba shawara matsayin da Allah ya baka a ka na jagoran addini ka rike shi da gaskiya kuma ka koyar da gaskiya amma ka bar kwaɗai domin kwaɗai zai halakar da mu in ka dubi abin da yake faruwa yanzu a cikin ƙasar nan waɗansu fastoci da malamai sun zubar da darajarsu har ana faɗa masa maganganun da bai dace a social media ba domin neman tunani kawai faranta wani zuciya baka faranta Allah rai ba ka faranta wani zuciya zai zo ya dawo ya zama damuwa a gare ka so irin haɗin kan da muka samu muke tafiya ina fatan ya zama gurbi ga waɗansu su koya ba a sokoto kaɗai ba a dukkan najeriya domin mu samu zaman lafiya addinin mu duka guda biyun nan bai koya mana fitina bai koya mana tashin hankali ba duka ina kila da zama lafiya amma jagorantan addinin da kuma masu bin addinin su a damuwa so in an fahimci juna an tsaya a yi rayuwa da gaskiya kowa ya bi allan shi to za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba damuwan da muke a cikin ƙasar nan za ta warke amma rashin bin addinin da yadda ya kamata da rashin faɗar gaskiya da son zuciya da kwaɗayi dishi ya jefa mu irin cikin wani halin da muke ciki. zaman lafiya da daɗi sai da shi cimma burina. To har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa yana tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karamar Najeriya a nan Sokoto. To na Lami Musa. Ni daga nan ne ta maje. to sha'anin kamar irin kasuwanci da hulɗayya ta waje ba cikin gida ba an hito waje kamar irin sana'o'i ya kuke zaune da waɗanda kun ka bambanta da kabila da su ko addini To gaskiya a fannin kasuwanci zamantakewa ta wurin aiki ma na gwamnati muna tare da kabilu daban-daban. Bisani ni shugaba ne marubuciya ne na matan kan gaba daya mukan yi zama da matan famuwa mukan koya ma kanmu juna eh, sana'o'i domin yantar da kan mata mukan hana zaman banza ga mata mukan nuna ko ruwa ne ka samu ka sai da shi ka sarrafa shi mukan kuma ba su shawarwari mu koya musu akan duk abin da namiji ya kawo kada ka lalata da shi kada ka banzantar da shi domin lokaci zai yi za ka bi dai abin nan kuma ba za ka same shi ba to wani irin darasi kiga ya kamata a ce najeriya ta koya daga ku da azzauna tare da wasu wasu mutane da kun samu kanku kabilunku sun bambanta addinin ku ya bambanta da su wani irin darasi ya kamata najeriya ta koya ina so najeriya gaba daya ta san da cewa mu da allah ya hada a cikin najeriya a matsayin magada na najeriya mun zama daya da musulmi da krista da dan gargajiya idan har muna girmama ra'ayin kowa ga addinin shi ba ka raina addinin wani ba to za a sami zaman lafiya amma idan ka raina addinin wani yau fada ya shiga tsakaninka da wannan addini kai ka ja ma kanka kowane addini yana koyar da zaman lafiya amma waɗanda suke bata gari da masu zaman kashe wando suke kawo tashin hankali domin neman wani abu nasu zuciyarsu wanda kuma baya kawo ci gaba sai dai ya kawo koma baya allah dama ya albarkace najeriya da abubuwa da yawa wa'anda idan ka sarrafa su za su zama da amfani shirin zamantakewa ne kowa har yanzu ina tare da wata baiwa allah a cikin shirin na zamantakewa wadda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar eh, ya sunanki sunana aminatu aminu to a shawarar da bai wa sauran al'ummar najeriya idan aka kutanta da yadda ki zamna yankin da ba nake ba kuma haƙƙi aure gidan da ba kabila ke ba kuma kina zaune lami lafiya wani irin kira ko kuma shawara zaki wa yan najeriya to ni dai shawarar zan ba ma yan najeriya shine zaman fahimtar juna a neman zaman lafiya da juna saboda da kuma muna da musamman mu mata ta bangaren mata mun cika samun matsalan na jahilci abin da kamar akwai wanda ba su taba yin tahiya ba sun je wani gari sun ga abubuwan da ke faruwa a nigeria to sai ka ga in sun ganka kai kai ka zo bako kai da ba dan kike da ke aure nan sai a dinga ganin kike daban kike ana nuna bambanci to shi a matsalan mu tsakanin mu mata duk ko hausan ne ba fadi daidai ba sai a doke ka ki wani iri kamar ke ko mm. to shi ya abin da dan fahimta a nan wurin so apart from that duk others zaman lafiya muke zaune ko ne ba wani matsala na. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo ƙarshe. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, da waɗanda suka ba da zarafin tattaunawa da su, da Murtala Mamsa da ya waƙe mana shirin zamantakewa, da waɗanda kuma suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirye shirin nake cewa mu huta lafiya. Allah ku zo mu ma dalla sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma mun zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. To a takaicen kungiyar Hamas yau Laraba ta ce Isra'ila ta kashe shugabanta Ismail Haniye a wani hari da ta kai Tehran babban birnin kasar Iran inda Haniye ya je bikin rantsar da sabon shugaban Iran. wani bayani da hamas tura ta kafar talagar mallakarta na cewa an kashe haniya ne a wani gida da ke haram babban birnin na kasar iran rundunar tsaron juyin juyi halin iran ta ce an kashe ɗaya daga cikin dogarawan tsaron haniya ma a wannan hari na asuba kuma ana kan binciken al'amarin rundunar sojin ukraine yau laraba ta ce ta dakile ɗaya daga cikin hare-haren rasha mafiya muni na jirage marasa matuƙa inda ta kakkaɓo dukkanin jirage 89 da rasha ta cillo da dare rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin saman ƙasar ta kuma kaɗo wani makami mai linzami da rasha ta harbo wanda ya doshi yankin kiev babban birnin ƙasar ukraine shine aka fi aunawa a wannan hari na jirage marasa matuƙa sarki popko shugaban hukumar kula da birnin kiev ya faɗi ta kafar telegram cewa an kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙa fiye da dozin guda a sararin saman kiev da kuma wasu wuraren da ke kusa yayin da tashin hankali ke karuwa a fadin kasar venezuela dangane da zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar lahadi cibiyar kata da ke nan amurka na cewa zaben wanda ake takaddama a kai wanda ya kai ga ayyana shugaba nicolas maduro a matsayin wanda ya yi nasara a ta bakin cibiyar ba abin da za a ayyana a matsayin demokaradiyya ba ne To masu sauraro baki ɗaya kuma a nan za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare idan Allah kai mu misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman ibrahim garba da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai julie lazarus gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif da muku fata alheri daga nan washington dc sai an ku.